in mai rahama ci ne da na wannan kin mai Allahu akbar kabira kaga sai yanzu sai yanzu lokacin imna alhamdulillah wallahi alhamdulillah kan kadarewa alhamdulillah rabbil alamin saboda gaba mati kullum innama isa isirin isra wa inna innama isa isirin isra mafi wallahi da ma ku baka zo yanzu sai ka gani ko da baka zo yanzu ba da ma za ka gani in baka zo zan zai je sai a same ka me ya faru kai ma ku shi ne ba ku shi ina ne ka tambaya ka ne to me wani ya faru kai girma a yanzu kai ya ce baka hankali ba to sai ya shi tukuna to me aka yi kuma ba abin da aka yi kai a sanin ka yanzu ke banda tsabar shi mutunci kai da baka jin magana kunan da naka kunan kashi girma ka girma ba girma wofi ka zo ka ka saki matarka ta asali wa ice maka baba wa ya gaya maka na saki ta wai jin mai ƙarya ne duk mutumin da da da duk mutumin da wannan faɗo na da shaye shaye yake yi da ka tabi Allah to amma kai na san maka shaye shaye baba kai dan Allah ka wanda ya gaya mun baya kuma dan me rage dau to to duk mutumin da ya ce maka na sake jimmai kai na kai ka wa Allah ka gurin dutse <laughs> shi zan take baka da hankali kika ta gaya maka ka fi da asani mana wanda ya zo ya gaya maka an gaya maka to ɗar ce ta cikinka. wannan dai yarinya take wajen sarkin ka ita ita zo ta gaya mu ta binni kenan to sai ma ko sai da ma da? yanzu dan Allah baba ka fifita idan da ka fifita ta ta a kaina in ta bi ka gaskiya dole ne ka ta ta bi ka gaskiya kai ya nawa kam anan ya nawa kam in ba tashin hankali ne kai ka zo ka zo ka dinga ka zo eh, ka dinga tushe in ki shiga illa ne asma kan in shine asma take take tashi kai ka ba kana ne wani ka dubo in ba ku anan ba wallahi ba gashin bakin banza da ka tara wannan gashin bakin naka ai wallahi wannan ka aske shi dan bai da ma'ana bai tauhidi

Yawwa ga kunun. Ga kunun an ka. Inna lillahi Rasulullah sallallahu alaihi kana jira ana jiran ka wayo Allah mati mun shiga uku mun shiga uku mun nan ita ko jiya kada ka don Allah dai gafarta maka